Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin uku ga watan Satumba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Sahabu Aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan mu na hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar malaman jami'o'in gwamnati a jamhuriyar Nijar sun fara wani yajin aiki na mako daya a yau da ake buɗe makarantu na wato bayan sun je babban hutu. za ku kuma ji cewa tsohon shugaban tsohon gwamna na jihar sokoto a tahiru ba farawa ya kai ziyara a jihar bayelsa inda ya gana da tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan domin neman goyon bayansa bayan haka kuma salu garba zai shigo da shirinsa na da rashin ta yi sai kuma sharhin wasu jaridu na najeriya da kuma wadda baban gida jibrin zai gabatar da kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon tana duba janye dukkan dakarun Amurka na musamman daga jamhuriyar Nijar tare da rufe kusan illahirin cibiyoyin yaƙi da ta'addanci da take da su a faɗin nahiyar Afirka kamar yadda rahotanni a kafofin yada labarai suka nuna. jaman pentagon sun gaya jaridar new york times ta nan amurka cewa tashoshin mayakan amurka da ke kasashen kamaru da kenya da libya da tunisia duk za a rufe su da zarar sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis ya amince da wannan shiri amma amurka za ta ci gaba da jibge ko kuma barin sojoji masu yawa a kasashen najeriya da kuma somaliya kamar yadda jaridar ta new york times ta faɗa matakin canji ne da amurka ta tsara daga yaƙar 'yan ta'adda zuwa mai da hankali kan manyan yaƙe-yaƙe matakin yana zuwa ne bayan da wani harin da mayakan sa kai suka kai kan sojojin amurka a niger bara da ya sanadin halaka sojojin amurka hudu lamarin da ma'aikatar tsaron ta amurka ta ɗauki laifin wato rashin kulawa Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce duk da cewa an samu ragowar bakin haure da ke ƙetare teku zuwa Turai bana, yan fasa korin mutane suna daukar kasadar mai hadarin gaske fiye da a baya wajen jigilar mutane zuwa turan a daidai lokacin da dogarawan ruwan libya suke ƙara kama ƙananan jiragen ruwa da ake safarar bakin hauren da su lamari da ka ƙara yiwuwar mutuwar su a ƙoƙarin ƙetare tekun wannan yana daga cikin sakamakon wani rahoton hukumar ta 'yan gudun hijira da aka sake a safiyar yau litinin rahoton ya nuna cewa mutane 2,276 ne suka mutu a bara a ƙoƙarin ƙetare tekun zuwa turai yayin da bana mutane 1,095 ne suka halaka halin da ake ci kuma kamfanin dillancin labarai associated press ya ce gwamnatin Libyan da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana dokar ta ɓace a babban birnin ƙasar da kewaye yayin da ake ci gaba da gwamnati faɗa tsakanin ƙungiyoyin sa kai lamari da ya kai ga halaka mutane 39 da jikkata wasu 95 wasu fursunoni 400 sun arce daga gidan yari. Ƙungiyar kare hakkin biladama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta yi kira da a kawo ƙarshen sayarwa ƙasar Saudiya makamai nan take biyo bayan harin bam da ta kai kan wata motar 'yan makaranta har ta kashe mutane hamsin da 51 cikinsu har da yara arba'in a ƙasar Yamal. a wani rahoto da ta wallafa jiya ladi human rights watch ta kira harin a zaman laifin yaƙi wadda ƙungiyar ta ce harin ƙari ne a jerin munanan hare-hare da saudiyya take kaiwa da suka halaka farar hula a wuraren bukukuwa ko a taron jana'iza a asibitoci da makarantu a ƙasar ta yemen rahoton na human rights watch ya zo ne kwana ɗaya bayan da rundunar taron dangin da ke samun goyon bayan amurka karkashin jagorancin Saudiyya ta amsa cewa lallai ta tafka kurakurai a fafata da take da 'yan tawayen huzi hununa ta amsa cewa kurakuran a wato ya sun afkawa kan waɗanda ba su san hawa ba da ba su da sauka ba labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Pakistan ta yi watsi da rahotanni da suke nuni da cewa Amurka ta soke tallafin soja na kuɗi dala miliyan 300 da take baiwa ƙasar tana mai cewa ita Pakistan kudaden bashi ne da ƙasar take bin Amurka waɗanda ce ta kashe su wajen yaƙi da ta'addanci. Ministan harkokin wajen ƙasar Shah Mahmud shi ya bayyana haka bayan da ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana cewa ta soke baiwa ba tallafin saboda ƙasar ta gaza ɗaukar matakai kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke cikin ƙasar. Wannan sabon rikici da yake tashi dangantakar da ke kara tsami tsakanin kasashen biyu yana zuwa ne ana saura 'yan kwanaki sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kuma babban hafsan hafsoshin amurka general joseph danford su kai ziyara kasar da ke kudancin asiya A Rasha dubban 'yan kasar ne suka fantsama kan tituna domin zanga-zangar nuna rashin amincewa da rashin wato da shirin gwamnati na kara shekarun karbar kudin fansho da ta bullo da shi cikin watan Yuni. Mata a shekarun za su karu daga 55 zuwa 63 maza kuma daga shekaru 60 zuwa 65 sun yi zanga-zangar duk da sassauci da shugaba vladimir putin ya yi dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a birane da suka hada da moscow rahotanni kuma na cewa ana an gudanar da zanga-zangar a birane a kasar akalla goma sha biyu ciki har da st petersburg nan da nan dai babu rahotannin hukumomi sun yi kame a wuraren zanga-zangar waɗanda gwamnati ta amince a gudanar a wani lamari na daban ranar juma'a rasha da eritrea suka fara da dangantaka su ta fuskar diplomasiya sahilin da hukumomi a moscow suka ba da sanarwa za su gina wata cibiya kan harkokin zirga-zirga a ruwa a tashar jiragen ruwan eritrea da ke gabashin afirka labaran duniya kenan aka saurara daga nan washington dc yayin da ake komawa ajin karatu a yau litinin uku ga watan satumba a jami'o'in gwamnatin jamhuriyar nijar malaman jami'o'in kasar sun fara wani yajin aiki na mako daya da nufin nuna bacin ransu akan yadda suka ce mahukunta sun yi biris da wata bukatar da suka gabatar a cikin watan yuni da ya shige suleiman muni barma na da karin bayani a cikin wannan rahoton yanayin ci ba da aka shiga dangane da batun zaben shugaban jami'ar maradi wato rektar da na mataimakinsa shine babban dalilin da ya sa malaman jami'o'in gwamnatin nijar yanke shawarar kauracewa ajin karatu a tsawon kwanaki bakwai daga wannan litinin da ke matsayin ranar komawa kan aji bayan kammala babban hutu sakataren kungiyar sinex ta malaman jami'o'in nijar na bala adare da na kira ta wayar telefon ya yi min karin bayani da aka yi shekara 2010 biyu da goma maraɗi da tawa aka ce da inda ta kamata aka kai a zaɓe a zaɓi su to mana ta cika wannan abin da an daidai a zaɓi tunda tunda har da wayan an zaɓi sai da aka kai zaɓen da fitar kawai sai minista ya to da rana tsaka ya kashe wannan abu ba gaira ba ba to bisa ga da shi ne muka ce mun ba mu yaɗa ba a komo zaɓen da fitar in ba a komo ko za mu umarni da hanya wadda doka ta ba mu ga abin da ya kai mu yashin aiki. Yajin aiki na sati guda bai yawa ba? Sati guda? me wata hudun da suka yi ba su kula da abun ba wannan ya daɗewa wata hudun muka faɗa musu kunci ba su kula da shi sai yanzu da muka yi yajin aiki za a ci sati guda yawa bai yawa. wannan yajin aiki kun tsunduma ne a daidai lokacin da ya kamata a koma kan ajin karatu shin ba ganin wannan zai iya zama wani cikas ko kuma ya jawo illa a game da al'amuran shekarar karatun bana baki ɗaya? ba shi mai gida cikin ba wai muna son mai yajin aiki don mu fata harkar lafiya wanda muke tambaya a zaɓe rastar na university kusan kulu da tsari. Na tuntuɓi ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu amma ya ce ba zai yi magana ba a halin yanzu. sai dai ya tabbatar min da cewa akwai hanyar sasantawa tsakanin ofishinsa da masu wannan yajin aiki tuni dai uwayen yara suka fara kiran bangarori a kan maganar sulhu metar mari malam dauda mamba ne a kungiyar uwayen yara 'yan makaranta dole in abin ya yi tauri a diba kowa ya rage eh, hamzarin abin na gidan a samu a tattauna a samu wani abu na kwarai. Haka shi ma ɗan rashin kare hakkin jama'a Hamidu Sidi Fodi ke cewa zama kan teburin sulhu ita kaɗai ce mafita. Su wannan mushi na jami'a, ni ba wani ya kamata a baran ma ba wani karatun kiki a kai ba. duk wannan shanu na Nijar in kari ba kuma kan suke ciki ya abu guda ne ake ba su a ba su ilimi da yi babu gaskiya a cikin wannan tayyan ana so ba a su an zana wurin shawara a makon jiya kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ma ta yi barazanar kauracewa ajin karatu muddin hukumomin ilimi ba su magance wasu matsalolin da ke addabar su ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar Adalla a gaida Sule Mumuni Barma yayin da ana daɗa shiga kakar siyasa a najeriya masu neman shiga takara a matsayi daban-daban suna ci gaba da zagayawa a faɗin ƙasar domin neman goyon bayan jama'a to kowane ne mutumin da ya bayyana sha'awarsa na tsayawa takara kuma yake zagayawa a wannan karo ga wakilinmu abubakar lamido sakwato da ƙarin bayani na baya-bayan nan shine na tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attahiru dulhatu bafarawa da ke neman takarar shugabancin kasar ta najeriya a tutar jam'iyyar pdp ya kawo ziyara a yankin niger delta mai arzikin mai da ya hada da jihohin rivers cross river akwa ibom bayelsa delta da kuma edo da nufin goyon baya ga al'ummar yankin na niger delta kuma ya yi wata ganawa ta musamman da tsohon shugaban kasar tarayyar najeriya dr goodluck ebele jonathan Usman a ofishinsa da ke birnin Yanaguwan jihar ta Bayelsa ya ce. Yana cewa ne na san tsohon gwamnan jihar Sokoto ba farawa tun lokacin ina mataimakin gwamnan Difire Alamisiya na jihar ta Bayelsa lokacin ba farawa yana gwamnan jihar Sokoto kuma mun yi aiki tare lokacin da ya shigo jam'iyyar mu ta PDP a shekarun 2014 lokacin da na yi takarar shugaban ƙasar Najeriya karo na biyu sa'annan kuma na san gwamna ba farawa ya yi abin a zo a gani a lokacin da yana gwamna a jihar sokoto da ya juya a kan yawan 'yan takarar da suka fito mu jam'iyyar ta pdp da kuma masu ficewa tsohon shugaban kasa dr gullar jonathan ya ce that question. Yana cewa ne, ah, wannan ai ba wata matsala ba ce ga jam'iyyar mu ta PDP kuma muna da tsare-tsare da muke bi wajen fitar da 'yan takara musamman na shugaban kasa. Shi ma jagoran tafiyar tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa kuma mai neman takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar PDP ya ce. Kamar da aka sani Allah shi ke zaben shugaba saboda haka ganin yadda na ga mutane sun karbe ni na sa abu ne daga Allah kuma na mai da kana ga Allah duk abin da yi na sa haka yi amfani gare ni saboda goyon bayan da nake samu ina ganin abu ne daga Allah kuma da cigaba da gode Allah babban daraktan yakin neman zaɓe na bafarawa sanata wambana ya ce suna da matukar kwarin gwiwa na ci gaba da goyon bayan takarar bafarawa ya ce jama'a sun amince da neman takararsa kuma yanzu dai a bayyane take cewar 'yan takara da dama na ci gaba da kewayawa musamman a jam'iyyar ta pdp a sassa daban-daban na kasar bisa yadda masu sharhi akan al'amura ke ganin cewar jam'iyyar pdp tana hannun gwamnan jihar rivers yesu wuke bisa la'akarin cewar ya yi ruwa ya yi tsaki wajen zaben shugaban jam'iyyar pdp na yanzu chief uche secondos don haka duk mai neman takara sai ya doso jihar Ribas. ko a ƙarshen mako sai da shugaban majalisar dattawa dattawan Najeriya Bukola Saraki ya kawo irin wannan ziyara ga gwamnan jihar Rivers da kuma tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Gaba bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. to ma da fata an shakata da wannan dan gajeruwar waka kuna sauraron waɗannan shirye shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha hudu na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar arha, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar maku da shirin. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu kawo ƙarshen firarmu a kan takaddamar kasuwanci tsakanin China da Amurka. Masananmu Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawal Habib Yahaya za su bayyana mana irin hoɓasan da ya kamata gwamnatocin jihohi da 'yan kasuwansu. su yi domin tattalin arzikinsu ya haɓaka jama'a sai a biyo mu domin jin ƙarshen firar Alayhi suleiman bello eh, ga dakta ya ce fa ba za ku iya ku kaɗai ba amma sai wani ke ganin kamar kuna da ƙungiyoyi da hukumomin ko kuma hukumomin da kuke hulɗa da su na ƙasashen duniya misali ba wata kafa da za ku yi amfani irin wannan kamar international connections da ake faɗa misali ku ci gajiyar wannan abu kafin ma a kai ga cewa tunda watakila za a kai wani mizani da kasashen biyu za su gane cewa eh, ya kamata mu sasanta eh akwai kaga misali kamar akwai akwai chamber eh, of commerce da su ma zan agriculture akwai manufacturer association of nigeria hmm. a these are all da suke da alaƙoƙi da irinsu yanzu kama ita chamber movement is the world over kowane gari akwai shi so these are bodies wanda za a iya yi mu'amala su a samu a ci gaje wannan abin kasan shi wannan yakin wato eh, abu ne na fuska biyu kamar for Nigeria hmm. implication for Nigeria shi abubuwa ne guda biyu kasan for the din mu hmm. yanzu na nigeria 90% hmm. a dala yake kashi 90 bisa dari sannan kuma kamar kashi hudu ko kashi biyar yana da yawan biyar ko kuma suna wani gaban nan to kasan yanzu idan idan aka samu wannan matsalar ta kaddama da abin nan kasan najeriya za su iya daga nasu inda amerika suke kashi 90 a ce misali imami ko da kashi 40 ya dauka kaga su sun ragu mm. sau kowa zai soka ajiya da kudinsa mm. to idan amerika suka yi wancan yaƙi abubuwa ne za su ta fuska guda biyu eh, mu da wasu irinmu za su iya canza akalarsu su koma su koma reman bi wanda kaga wannan magana da ake tsakanin najeriya ta maganar currency exchange a yan jima ana yi amma yanzu a wannan shekarar a wannan shekarar watan hudu ga wannan shekara aka yi sami agreement nan me yasa tun da ba ai ba saboda da ai babu na amma da abin yayi zafi sai suke neman mafita kaga eh, su china suka kan da karki suka suka sani wannan agreement nan saboda china su ne largest exporters of commodities a duniya su suka kowace kasa fitar da kasashe eh, ah, kayayyaki to kuma a Najeriya China ita ce abokin hudun ta farko kuma mai binta ce America hmm. inda America suka fi su sun fi su karfi misali samun masali kamar mai ne muke ba America hmm. kuma shi abu ne mai jan kuɗi da yawa amma kayayyaki masu yawa kuma sun firka China so shi sa China sun dara su to ai America ba su wannan abin ya canja ba misali yanzu a gabin da yake tsakanin Amurka da abin nan ya ce ya karu su exports din su ya yi reducing so idan kamar da ya ce zawarcin mu za a yi to amma sai mun yi takun so idan muka yi kuma 'yan kasuwa suka yi da kungiyoyin 'yan kasuwa wanda suke da wanda suke da capacity da da know-how da za su iya fita su nemo abokan hulɗa a kungiyance a kungiyance ina ga za a yi samun nasara to amma watakila ko da a kungiyar ne wani zai ce kuma akwai batun tun da alaka ce ta kasa da kasa. an ce sai wani lokacin wasu al'amuran sai gwamnati ta saka hannu baka ga har yanzu dai ana buƙatar misali eh, shigowar gwamnati misali ai yanzu idan ka tashi daga nan zaka je China kai kai hulɗa hmm. ai Najeriya embassy tana nan ita za ta zama muku gobe ce ai shine gwamnati yanzu in zaka tafi in za ka tafi ka je kai wannan hulɗar ko karama ce yan basi suna buƙatar ka sanar da su kuma ka ce suna ciki saka dole kamar shi shi ake sa ake sha organized private sector hmm. zai zama murhu ne da gwamnati da organized private sector da su kuma waɗannan mutane na waje hmm. ai ba za ka yi wani abu ba gwamnati ba ai gwamnati ita ce jigo hmm. kamar mutum ne a ce zai shigo ka da abu gida ai sai haka dama to kamar yadda ɗazu muka faɗi yan kasuwa suna da ɗumbin ƙalubale na farko kawai tsari ne na zama marina musamman mu a nan arewa misali za ka iya cewa sannan kuma gashi ɗazu kai mana bayanin cewa akwai ƙarancin tallafi da sauransu har yanzu dai kuma karancin wannan wato zaman murnar ya sa da yawan daga cikin 'yan kasuwa duk da suna da kuɗi a hannunsu amma ba san alfanin irin waɗannan cibiyoyi naku na kasuwanci masana'antu ba na cikin gidan ma ballantana na ƙetare ya kake ganin ko da su waɗannan cibiyoyin sun shigo ciki 'yan kasuwar da tun da dama dai su dai muke so a ce misali a ƙarshen ƙarshe da su da ma waɗanda ba 'yan kasuwa ba sun amfana da wani tsari ya za su ci gajiyar wannan yunkuri misali na ku misali. Eh, kasan gata gaskiya akwai nakasu wajen ilimi na zamani mm. eh, shi kuma kasuwanci na zamani yanzu gaskiya sai da ilimi na zamani saka kira shi da cewa waɗanda suke da harka suke da tunanin yin abu su nemi ahalin abin su yi da su in baka sani baka tambaya gani suke gaba da yawa suna kan caka irin wannan kungiyoyi ba su da amfani amma suna amfani kwarai da gaske yanzu idan ka shi fita waje za ka yi harka na san wani dan kasuwa a nan a baya wanda ya je zai siyo injina wajen shekara ashirin da wani abu suka wuce kasancewar shugaban chamber of commerce na kano yana garin da ya je wajen mitin ɗinsu ya sauƙa masa abubuwan da yawa so kamar waje daga an ce kana misali irin kungiya kamar Marfasha Association of Nigeria ko kuma Chamber of Commerce wato ana ganin cewa eh kai sahihin dan kasuwa ne sahihin mai masana'anta ne hmm. amma kawai ka zo zika ka ce kawai ka zo kamar kuma in Najeriya ta yi kaurin suna wajen abubuwa na rashin kirki na almundahana ba kowa zai ma'amala da kai ba saka dole su kungiyoyin su fita su wayawa da yan kasuwa kai yan kasuwa kuma su ba da dama a waya musu da kai sannan kuma su shiga cikin wannan harka don su fahimce ta don kuma su samu sauƙin wannan abin waitocin da magana na an daɗe ana yin ta kuma watakila ku a matakin ku ko dai na jiha ko na tarayya da kuke harkanan ta nasima kuna da eh, bayanai ko rahotanni irin waɗannan akwai wani yunkuri da kuke ne a hannu ɗaya wayar da kan 'yan kasuwa ko ku an karar da su a ɗaya hannun kuma ku an karar da gwamnati eh ana yi ai kullum za ka ga cewa can ba commerce tana bitin da gwamnati sama da gwamnati ka kuma yanzu ai tsohon shugaban can banne ma yanzu yake kwamishinan masana'antu a Kano sa haka kaga shi ya fahimci yana yanzu ya shiga kowane bangare ka kalubale yana kansa ya haɗa wannan abin nan ya fahimtar da kowa saboda kowa zai saurare shi saboda yanzu komai ya ƙare akan teburinsa saboda haka aikin shi ne babban shi ne aikin irin kungiyoyi kamar irin su can ba kuma shi ne su an karar da mutane akan irin wannan abin ko baka so ba a bi ka duk inda kake a je a gaya maka a'a ko daga rediyo ne ko a jarida ko a rubuce ko a zo physically kanka a gaya maka abin da ya kamata kai shine ka idan kai ba kanka kake ba yanzu wanda yake da masana'anta in ya rufe ai ba kansa kawai ya rufe ba cutuwar wasu ma sai ta fi cutuwar da zai yi mm. ah, yanzu mai sai ka dauko dala miliyan goma ka ka zuba ka abinda sai ka shekara 20 baka abin ɗinta ba amma idan ya zata idan ya zuba ta a akawun da ta naira yake ci inda a akan kansa da iyalinsa ai sai ya mace bai su kare ba saka abu ne na taimako ba banda samun kuɗin abu ne kuma na taimako na taimakon kansa taimakon al'umma yan uwa da sauransu mm. saka abu ne da ma ba ka da hangen ma da kungiyar da gwamnati ya kamata ta nusa sheka. sai kai mun san ah, muna karanta tarihi a 60s and 70s ah, a gari kamar kano da yawa da suka yi da suka yi masana'antu gwamnati ta ba su kuɗi ta ba su bashi a ɗan ruwa kaɗan kuma aka ba su fili kyauta kuma aka masu abubuwan da suke bukata saka haɗin kan dole a yi shi mm, ah, mu kuma kanmu 'yan kasuwa da patuwa ne wanda muke kama wannan ƙungiyoyi dole mu tashi mu an karar da mutanenmu dan yanzu akwai wanda misali yanzu za ga cewa yanzu bari maka misali yanzu kama a ce da mayafi mayafin da yanzu kawai kamar Kano a ce ana samar akwai miliyan mutum miliyan goma sha biyar a ce matan da suke Kano kawai su miliyan biyar ne a ce kowace mace a rana za ta ɗauko mayafi ɗaya ta ɗora nawa ne ba bashin da ba ta ɗan kwali guda uku ko huɗu a ɗakin ta hmm. amma ce wannan wasu yawa muke muna kawowa so haka the market is there hmm. so ya kamata mu exploiting ɗinta ya za mu yi shi ne ce ya zo mu sana'anta wannan abin anan mutane wajen su iya kama na mashin da takarkar expertise mu ko muna da market da resources da za a yi wannan abin yau dama abin da ke so dan kara magana kina wai abin da baya ga waɗannan kalubale na infrastructure da ake magana muna kula ƙwararrun da za su iya eh, sana'antarwa kwararru misali injoni da masana akwai ƙwararru amma ba su ishe mu ba amma duniya yanzu a buɗe take duk wani eh, ƙwararren da kake so za ka iya samu shi ba zai zo ya ma aiki wani ma zai baka aiki bai zo nan ba eh, Dr. wai a ƙarshen ƙarshe wacce rawa gwamnonin jihohi za su taka akan wannan batu ne misali um, eh, baya ga ita rawar gwamnatin tarayya da ka ambata mana a baya to gwamnoni ya kamata su gane cewa akwai manyan ƙungiyoyin 'yan kasuwa a jihohinsu suna buƙatar tuntuɓarsu ba wai kawai a zaman zamantakewa da bukukuwa ba hatta a wajen tanadin kasafin kuɗi ya kamata a saurari 'yan kasuwa da ra'ayinsu domin a ga me ya ci gaban kasuwanci wani irin haraji za a sa musu menene zai iya taimakawa kasuwancinsu domin su kansu jihohin sa'arsu da nasararsu da ci gabansu ya danganta da yadda kasuwanci ya bunƙasa domin samawa mutane aikin yi ya danganta da yadda kasuwanci ya bunƙasa domin samun zaman lafiyar jihar ita kanta a ɗebe yaran da suke ragaita da marasa aikin yi sannan bunƙasa kasuwanci da cigabansa shi ne zai daɗa bawa su kansu jihohin na kuɗin shiga ba tare da suna ɗaukan hula a hannun suna zuwa wajen gwamnatin tsakiya bara ba. Nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abo da Chubahiro Deline da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke cewar ku huta lafiya. kuma dalla yanzu kuma lokaci ne da za ku ji sharhin jaridun eh, wato najeriya za fara sharhin ne na yau da jaridar da nation jaridar kuma da troito rundunar sojan nigeria na musanta rahotannin da aka bayar tun farko da ke cewa sojoji talatin ne 'yan kungiyar boko haram suka kashe a karamar hukumar guzamala da ke jihar borno jaridar ta ruwaito kakakin rundunar sojan nigeria brigadier general texas chuku na musanta rahotannin da wasu kafofin yada labaran kasashen waje suka ruwaito cewa 'yan kungiyar boko haram sun kai hari wani bariki da ke garin tare kuma da kashe sojoji akalla talatin rundunar sojan najeriya ta yi kira ga 'yan najeriya da su watsi da rahotannin farfaganda da ake bayarwa tare da da tabbacin cewa rundunar sojan najeriya na iya kokarin da maganin an kawo ƙarshen 'yan kungiyar ta boko haram sai kuma jaridar the new telegraph jaridar kuma da troito shugaban kasa muhammadu buhari na kokawa game da farashin neman tsayawa takarar mukamin shugaban kasa da jam'iyyar ta apc ta sanya na naira miliyan 55 jaridar new telegraph ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari na bayyana wa jam'iyyarsa ta apc cewa ba shi da kuɗin da zai sayi wannan fom domin kuwa shi mai karban albashi ne kuma bai da kuɗin da zai iya sayan wannan fom ko shekaru hudu da suka gabata ta sai da shugaban kasa muhammadu buhari ya koka da naira miliyan 27 da rabi da jam'iyyar apc ta sanya a matsayin kuɗin sayan fom na neman tsayawa takarar neman mukamin shugaban kasa ita kuwa jaridar bangar ta ruwaito cewa mutane goma sha biyar ne suka rasa rayukansu a karamar hukumar ciranci da ke jihar katsina sakamakon barkewar cutar kwalara jaridar ta ruwaito shugaban karamar hukumar ta ciranci alhaji yusuf rada na cewa cutar ta barke ne a garuruwan ciranci Malali da kuma Banye inda yanzu haka ma mutane 24 aka kwantar da su a asibitin Cirancin. ana tsoron gudanar da zaben da za a gudanar wanda babu magudi a cikinsa in ji shugaba buhari wannan dai shine kalaman da jaridar the punch ta ruwaito shugaban ƙasa muhammadu buhari na cewa a birnin beijing na ƙasar china inda yanzu haka yake ziyara mai taimakawa shugaban ƙasa ta fuskar harkokin yada labarai garba shehu ya shaida wa 'yan jaridu cewa muhammadu buhari ya furta hakan ne a lokacin da yake ganawa da wasu 'yan najeriya da ke zaune a kasar ta sin a cewar jaridar the punch shugaba muhammadu buhari ya yi alkawarin cewa za a gudanar da zaben shekara ta 2019 cikin gaskiya da kuma rikon amana sai jaridar daily trust jaridar ruwaito cewa yanzu haka an samu baraka tsakanin bangaren tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwaso da ya koma jam'iyyar pdp daga apc da kuma bangaren tsohon gwamnan jihar ta kano malam ibrahim shekarau da tsohon jakadar najeriya a kasar china ambasada aminu wali game da bangaren da za su rike jam'iyyar ta pdp reshen jihar kano jaridar ta ruwaito kakakin malam ibrahim shekarau sule ya usule da zargin bangaren kwankwasiya na sanata rabiu musa kwankwaso da neman karbe jam'iyyar ta pdp dungurungun a jihar kano babin ya jibrin murai amurka daga lagos kuma da afuwa ba za mu kawo wato labarai a takaice da kuma sakonni ba da fatan gobe za ku je duk waɗannan abubuwa duka a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum